shi ne jiki magani kai Kai na baki. ake kaje ka haka. Ye? Kai, to, wannan mai me? Wannan mai Kai, Ƙanshin me kaci? Me kaci? Ai shinkafa ce ba, ai ka ba da ƙirjin kana cinya. Ye? Eh? Amma kai kwaɗan mara mutunci. Allah kai. Kaga? Duk kai, duk farahin mutuncin ka na Allah ya daga tuna kuran nan. Eh? Tun da ka kohi ka bane ya daga tuna kuran ba zai yi ba. Ni ne dinga ne ka ina tambaya. Eh kai ka cika kohi ka fito ka Alƙur'ani Allah baka isa ba. Ah? Ta. Kai. To yanzu da Allah da fita, da Allah da. Yanzu dai ka gani misali. Shinkafa nan da kaza da na kawo ma kai ba isa ka zai ba wannan ne dan gajiji kaya sai dai ka tura kuran nan tura kura dai ko abincin ka ne tura kura ne wallahi ban siya ma komai ba mu je ka tura mu je ka ne gida go ka tura mu je dole ne ka tura kuran nan ko dama ka ka alai nan wallahi hin dantin ne ka alai nan ah kai eh, kai ke mana kikiwa ka dai ka can kura ai ko kai koma can ko koma ina kai ka ce kwakwa na kai kai tsaye da kama kai na tuda kake yin kura ko amma da daddare ni zan koshi Allah ni zan koshi da daddare ba dai ni ai kan yi ake ba a je kudin mutun kai haba ina nan tudu ne ba ruwa kada na tarfe mutane baki haka ake tallar ruwa sai ka zo ka gama kallon mutane ta sanar za ka ce musu wani wani za a sai ruwa ta ba a sai ruwa ta kuma na me ruwa na maja kamun jarka yi. saurayi Allah ta baka ka zaura mu jirka guda biyu na da Allah ba kai ne mai siyar da masaran nan ba ai a ta mata ai kasuwanci kasuwanci ne na da talla masara na ka zo eh, tura kuran ruwa ke ko ruwa ha shine ka dawo sai da ruwa ka gaba da dogon labari kai in zaka zaro mu ruwa ka zaro in ba zaka zaro mu ba zaka iya warewa idan na zaro maka kuma ya zaka yi da su kai da ruwan ka dai kuma dai har ka dai eh, kayan kayan annabi ruwa zaro kawai kuma ga aikin lada ne Dana, kai, kai, kai da ma ba naka bane? Kai. Eh? Kai za ka iya shan amana. A'a a ce mai ruwa ne. sai na yi tira-tira haka ka gane shi eh bayan Allah na masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce ya ce daso yake da ma'aikin taimaka ka zaro mun jarkan nan guda biyu saboda zan je kai eh, to kaga yana kada ka dan yi likimo kaga ne ile bai kamata ta shi ka ba ile kai to yanzu na ji yanzu ba wannan ba yanzu jarkan ne suka ce aka musu jarkan to kun ga tafiya ta a dole ka tafi tunda baka shafa mai ba A! Ah! kai an cin kwa banda ita ce sanne kan nan addu'a miki Allah sana'a amma kai to ah, kai sai

Go. eh kai wai ina karkoci guda ne nan tukuna a wajen ya tantara muka shiga ko eh to kaga wannan din fa wannan me mai mai kare gayin nan ne zai kai dama tan da na ganye na san bewan kubo wallahi na yi kasa da yawa ba jabu ba ta kace ba ko kai dan dan kurkure ma baki wallahi wannan ne kare gayin shi ne zai ɗebe mana wannan jarkoki na ce ban ji ba ba ja abin da kace ba to kaga fa to mu tsaya ina jin zai da su da da su eh kai ka jira da bisu eh, na eh? gaba kai ba ka da asara to kai kai ai akan ma normal ba wanda ma inna fi khalqi samawati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya halitta a wurin zallaziya kan mugu ne sa gayin nan bakwai ana ka samu wannan sadiq ne zai na tafi sai man hada a cikin to shi kenan sai man hada bai Allah salamu alaikum ya ba da mata ba tabbata ne wallahi ba aka ba ba ya ke ne ne ka yi hakuri ba dai ni ne ba karka damu kawai karka damu amma ba wani abu yanzu ina zuwa idan za mu yi tirakin ma ka zo mu ja yawa na da ku yi hawa ko to ba dole ba to ai ku ku sawa mota a sama ma sai mu yi ta kun karatu dole to a kafa ma sai mu yi ta ya za mu yi za mu ta zo haka

Obrigado. ka gani da noma ai a za mu ɗin kai ba mu da magana a kan gaji shi ke ni ba yarinya na fita kama ni kai duk banda abin ka tun da ce kuwa gida na kamfani to ai na san kuri yanzu muna zuwa gida za ku kowa da kama da wansa kai ka tuka kowa ne kana ba wani ba wani wannan ba wani ba wani wulan kana gaya wa ya ce maka eh a ce maka mun dan Allah a bani lamarin dan Allah an yi akan wata da na gaya ma wasu kuma gole dole dai da mutumin da mu wani eh. Oke shi sake wanda ya zama shi ya san shi da kuma abokin na zoma. Ai ba nan magana. A ah, ai abokin nan. Ba za maka. Amma da zuba me kai nan gudu. A ai rashin zuni. Ba <laughs> ce ce ranka ba ta kare. Ko da farko ta kare shi da aka nemo ni. Eh, Amma ba ta eh, kare ba. Shi ce ranka ba shi nan ba ta shi nan ba. Thank kake kake amma ni muka na a mu da kai kyan zai ta makaranta ba ruwan mu ni da su ba ta mu

gyaɗa za ka je can wajen waccan ya rajiyar ka mana wa yayi wajen waccan bai rajiyar za ka je ka mana gyaɗa kai ne ka taɓa ba shi da wata ya ƙaza mai ko kuma ka canje so gyaɗa haka ne a ka ce dai ba za ka ba a ce ba ba za ka me za ka yi akwai wani mataki za ka dauka ne to to tun da kai ba ɗan mutunci ba ne Allah Allah Allah in dai na so gyaɗan nan ba za ka ci ba yawwa gida ce dai ba zan ci ba yayi amma dai za ka bani haƙina wannan kuma daban yawwa wannan daban ai kawai in dai za ka ba haƙina ai kenan kai ka je ka siyo na san yadda zan ma Allah kai mu lungu mai kare he na ɗaukar kan duka wallahi ba za ka ci dan nan ba ka je ka siyo ta da ban kala ka kala

Mahmud ta ce kan laba canji a gida. A'a. Ka dawo ka karba canji. Eh, ai ni ce aka kan laba canji. To, ngo kudin ka. Je ka ka siya ka wani kudi. Ba zai siya ba. A'a, yaro karami baya so aiki? Menene ni, Franka? wani da ka daura shi a kanka sosai ka yi muni aiki. Yawwa! Eh! Madam! Come give me my thing. Come give me your thing. Eh. Me za ba ki? Gyaɗa za ki bani na talatin. <laughs> Franka, give him granite. He say who think? ah! Ihu! He say ah. who think? Who think Natalie? Hey, ah. ai da ita na gudo eh? da ita na gudu daga can kai ai kai din ne da da da da da da dan wannan abin haushi ye na zo na same ka ce da kai zo na ake ka ka san na fi ka shan wahala aikin nan amma kace kai kyame me kace kai ba za ka ci ba bakin zuwa ne ba ka san cakwa ke take tsakanin da madara be ka to me yake faruwa a a wannan labari ku bayan mun je mun dan ai kasuwa ta yi kyau eh, Allah kuwa Dawo ma ita za mu ci da daddare. Gidai? Gida. A wani kashe bera? Da ka ta tufuna. Har ka ya guda ya tsinke yanzu gaba daya. Ya tsinke? Ah. Da madara be ka? In eh, mana. Ah. Ba. Ya tsinke da madara be ka. Da uwar rabe ka. Dan bulkuma kuma kai gaba kai. alhamdulillah alhamdulillah ana da wannan eh <laughs> hajiya wato wannan abin da nake dubawa yana da amfani mu dinga sanin abin da kasar mu take ciki kwarai da gaske na yadda amma dai eh. yanzu dai ba lokacin sa bane yanzu dai ka ajiye jaridar nan ka dan sha wani abu tukunna ye eh, a lokacin ka da ah. to gaskiya ne to a yaji wannan ma mai muhimmanci to yanzu wato ke san ba abin da ke ban sha'awa irin yadda kike ta irin tarayya ta yadda kika san wani karamin yaro eh. aljanna ta tana karkashin kafa ka sai ka daga nan samu gaskiya ne to amma wannan kuma ake kirga kin sha'ai hmm? saboda ni ba abin da yake ban sha'awa duk wani abin daɗi a gidan nan in ya zo abu ne na alheri hajar shi da shi ke da mata hmm? kowane lokaci idan ina zaune in dai na kin zo kin ce da magana to na san alheri da shan kuwa dole yi in yi in yi addu'a ko hmm? bari bari karasa karatun da tukuna Hmm? Za a yi ka ƙarasa karatu. To. Wani ma bana so kana fita, an ka fita ni ma bana jin daɗi. <laughs> Yanzu dai ba wannan baka gama mu shiga ciki akwai farfesun kajin nan. Eh? Yi eh, suna nan. <laughs> Wato ko, ni wani lokaci, shi yasa bana so in yi tafiya a gidan nan. A ce na farkitan nan, har bana so in yi tafiya. To ai ni ban baka nan bana jin daɗi. To yanzu, yanzu wanne za a yi? Ciki za mu shiga. to hajiya kada ya da wata to ba wata magana ba komai to shike shike gaskiya wato na ga alama nan gaba kenan zan daina fitar gidan nan na san da ba ta sun ka zuwa ciki wata aiki aiki kai kaji ai tashi tashi ka daina mana na ah. Allah ko ka tashi amma ta duka wallahi cây cây cây khá dậy Uh... wallahi ba zai ba kai ba zai ba ko ka tashi ko in fata zama baki Allah kai hala ha tun banda mutum mutu dole ko wanta wanda yaji in ba za ka tashi dan Allah ba ka tashi dan yaji in sa a hancinka kan ka san ka ka ka ka Haba. Like Tawa? <laughs> you, Daddy? Alhaji ta faka ce? Kai. Amma gaskiya Alhaji na gode Allah ya saka da alkhairi. Amin Kin san ba wani abu da zaki nema matukar haƙina da shi ban miki ba. Idan baki manta ba wannan takin na fa shine kuɗin mu naku ne. <laughs> Sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba. To me kuma Akwai yaro na Samir. Me haɗin ku da shi? Samir kuma? Haba Alhaji. kawai mun yi makaranta tare da shi ne muna dan gaisawa ne kawai da idan zan wuce haka babu abin da ya haɗa ni da shi dan kin san ban so muna tare da ke kuma kina kula wasu ƙananan yara akai ka san Samir ba sa ba ne Samir bai kai matsayin mijin da namijin da ni zan tsaya hana soyayya da shi <laughs> Allah ko da gaske to godiya nake <laughs> to ni ma na gode Allah ya saka kai amma na ji daɗi wallahi alaji Jiki magani, yana ce shine jiki magari jiki magari ni na ce jiki magari jiki magari ni na ce jiki magari tun da kunne ya shine jiki magari jiki magari ni na ce jiki magani. jiki magari